sai ga gida an dogara da mutum yi ne uban gida wane kai ne uban gida sai ya mutu kuma don ya mutu ba mai mutuwa in aka yi shekara biyar shi da kowa kuma da abin da yake yi da ya mutu tun da shi yake neman yi yake fafata kato kowa ya mutu mana ba a yi ba ruwan Allah kurin dai wannan sababi ne an kawai kuma Allah zai ci gaba da aikinsa ina ruwan Allah lokacin da wani ɗan kakai ne gatansa wane kai kaza wane kai kaza kace ni zan ware kan ka ware kan ma kunya za ka jin ka ware himma abinda ba ka tunanin zai yin zai yi <laughs> zai yi kayan zai yi Allah ne dama mai yin yau kai sababi ne ai ba wayo ba dabara ba ka ga yaran kan suna zaune a gida a gaban ka kamar yaran ka ɗari ko hamsin kana ta tunani ko to daga ran da ka kai salma jirci ka rabu da su a can kai ka ba su to sai ran da suka zo za ka musu sai sun tafi karatu ba ruwanka da su har ka manta ma yaya suke ci yaya suke sha Allah ne amma daga zaran suna gida ni fa wannan wahalar naku ya yi ne to kai su makaranta ka gwada in ka kai su kurin abin da za su ci in sun zo har sun fi gidan ka kiba wallahi za ga yaro mul me ya ci me ya Allah ne ina ruwanka kai da ka ce ba za ka yi ba an masa ƙariran alama ya sha ai a yadda da Allah kurin a hutu eh da abin da Allah ya ce da kai za ka yi karka ce ba za ka yi ba ka dan nuna hakokarin ka sai ka yi amma kullun kana ba za ka iya ba ba za ka iya ba to kullun a ba za ka iya ba za ka kare har abada wallahi ba za ka iya ba eh kuma kullum kana tsoro a tsoron za ka kare kullum kace ba za ka iya ba ba za ka iya ba za ka kare kana kana sakar da lamari ka ce Allah ne mai yi kullum in ka ce yi ne mai yi sai a maka ba ka ga yanzu ran da wani problem ya zo ko wani abu kaje je wani garin ka zauna wani maraya in ka je ciyar da ka yaki wani bai kula ma wani mai gadi ma zai dinga tuwo yana baka da nan sai ka gama ranan ma a nan gaba kuma kai za ka dinga yi wa wani kuma ko gobe ka gwada an kabar garin ku ka je wani garin ka ce kai zan je wani garin in ka je garin fa ba sisi ka wallahi sai ka yi shekara garin kuma ka taya har ma da ba za ka zo to me ka kai a can ka noma hatsin ne ka aika buhu ɗaya ba ka aika ba to na mutane ka ce allah ba ruwansa a ko ina shi ne shaidan ne zai nuna ma a shaidan ya idu kuma faƙara a shaidanu ya idu kuma faƙara wa ya murukun bilfasha wallahu wallahu ya idu kuma magafiratan min huwa farida shaidan ne zai dinga cewa kai kaza abinka zai kare za ka fada talauci za ka yi kaza Allah kuma yana nufin ka yi alkhairi din ya ma gafara ya ji kanka hmm. to mutanen bani isra'ila wannan dama da Allah ya ba su su suka ƙi kayansu shine Allah yake cewa fa sa'atu buhanam fa sa'atu lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun Allah madaukakin sarki yake bada labari yace da sannu ya musu wannan rahama sa da sannu za mu rubuta a lahira lil ladina yattaquna da wanda suka kiyaye wa yutuna zakata suka bada zaka irin yadda Allah yace a bayar ba na biye wa san zuciya ba والذين هم سوني وينن بآياتنا دا آيوهم يؤمنون سن إيمان الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول النبي أهلمي الذي yajidunahu makatuban indahum fi tawrati wal injil yahuda wanda suka bi wannan annabi al ai al'ummiyu, shi ne shine muhammadan sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da lumiya alladhi la yaqra wa la baya karatu baya rubutu na sama imalil ummi hu bayin ala halati allati walada alaiha aw ummul qura wa hiya makatun li ya walada biha to wannan dai ace nabil ummi bi ismihi sunansa wa sifatihi da sifofinsa allazi yajidunahu sun samu sayyidina rasulullahi makatuban arabuce inda kuma nan gare da fitar da a taura sun ga sufar manzan Allah wani injila al'injila ma sun gani sufansa da sunansa min kaunihi abinda zai gani a littafinsu su wuli da bi a ne muhammadu za a fiye a birnin maka wa hajara ila ce daga nan zai kaura ya koma madina ya kabilu lahadiya idan an bayi kyauta yana karɓa wayar da sadakati yana mai da sadaka wa haza min wani wannan shine sufofinsa wa qalaqi dabi'unsa kuma la'azimatu manya manya qala da kamisi fi tariki abin da zo a tariki da kamisi inna muhammadan cewa annai muhammadan mazakuran abin an boto ne fi ce a taura bin lugatar sarnaniya a lugan sarnaniyanci bilabadi da sunansa almunhaminna almunhaminna to idan a sarnaniyanci ka ce almunhaminna to ka ce muhammadu kenan ah. haka sunansa yake a naniyanci haka ake kiransa wa ma'ana ma'anansa muhammadu wa zakar alhassan hasan an kabal habara malam hasan ya ambato daga malam kabul ahbar ana ismu nabi sallallahu alaihi wasallam shi dai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam inda alal jannati abun yan aljanna sunan manzon Allah Abdul Karim haka yan aljanna suke kiransa aljanna za ka je ziyarar manzan Allah ka ce zan je ziyarar abdulkarim bawa mai karamci eh, duk abin da haka yana kau da kai eh, kuma ba don karamcinsa ba ai ba za a shiga aljannan ba shi yasa yan aljanna kurin sunansa kenan abdulkarim eh, idan ka haifi da ka ce abdulkarim ina sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne bawan Allah in sunan annabi kake nufi to sunansa dai a gidan aljanna abdulkarim haka ake gidansa bawa ne mai karamci mai kau da kai lokacin da ya ci maka da yaƙi aka taro danginsa gaba ɗaya duk ya ƙure ƙarfinsu nan ga ɗan uwa nan ga wa nan ga ƙani sun yi iya ƙarfi su gabayansa annabi sai ga duk an kawonsa ya musa so a ɗaure sai annabi ya ce ta ku ‘yan uwana mai kuke tunanin zan muku suka ce to mu dai ba abin da za mu ce mu dai abin da muka san ka kai bawa ne mai karamci ba haka suka faɗa ba inda ka abdun karimun bawa ne mai karamci mai kau da kai ba ma tsammanin komai agon ka sai alkhairi ya ce to an tumu ka don na yan tako kowa ya je gida eh, da hukuncin da yake kan kowa kisa amintin da ni kuka yau ba daidai ba kuma Allah ya ara mun rana a ku to yi kenan na yabe muku sai kawai da kai to yasa zayen aljanna sai ka ji an kira na rasulullahi da abdulkarim wa inda ahalan nari agun yan wuta sunansa abdul jabbar hmm. eh, in dai dan wuta ne to yi kuma agun yan wuta sunansa abdul jabbar wannan abdul jabbar ko ya samu karama ne <laughs> eh, shi agun yan wuta ana kiran sai da na rasulullahi abdul jabbar bawa mai ɗaura karaya duk wanda ya fada wuta ai ya kare to an kaga an fidda kai an ɗaura wannan kariyan sai dai muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, mai ceto ya fidda mutum a cikin bala'i a kariya ɗaura ka to babu wanda zai fidda kai sai muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh shine abdul jabbar a gun yan wuta ka ake kiransa eh wayin da alal arshi a gun yan al'arhi kuma abdul manjid eh kayi shi ubangiji zul'arhil manjidu eh ya manjidu ko sunan Allah to yi kuma abdul manjid ubangijin abdubawan ubangiji mai daraja to malakon da suke dauke da al'ari da haka suke kiransa eh, abdul manjid annaba ake kira amma sai malakon da suke dauke da al'arshi haka suke kiransa wayin da sayar da ce, sauran mala'iku gaba ɗaya suna kiransa da abdul hamid bawa abin godiya abdulhamid aka ake kiransa wayin da al'ambiyawu abun annaba sunansa abdulwahab bawa mai baiwa rabbi gifirli ala rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka innaka antal wahhab innaka antal wahhab in dai baiwa ne duk annabin da aka bahi baiwa annabi muhammad ya fi shi sallallahu alaihi wasallam kuran sunansa abdul wahhab eh in dai ka ji annabi yana kiran manzan, Allah to Abdul wahabu, da haka suke kiransa su annabawa kun ji sunansu wayin da shayaɗi ne abun ne kuma Abdul Qahir Abdul Qahir duk yadda shaidan yake ji da kansa annabi ya rinjaye shi bai sai ya komai ba ya fi karfin sa ne kaharan ai ya fi karfin shaidan suka ji a sa Abdul Qahir in dai shaidanu ne suna kiran manzan, Allah da Abdul Qahir suke kiransa kaji wa inda aljinni agun aljani kuma abdurrahim ba ne mai jin kai wa bil jibali aduwar wazu ana kiran annabi da abdul a agun duwar wazu inda dutse zai kira manzon Allah ta abdul khaliq wa bil barri a sarari sunansa abdul qadir in sararin duniya ne to sunansa abdul qadiri kai da wani ma bai san abdul qadir din ba Eh, ai kaga yi alƙadar ai jikan manzan Allah ne kuma jinin manzan Allah ne kuma yanzu kaga sai aka same da sunan Abdulkadar, to hi ma annabin sunansa Abdulkadar a sarari ana kiransa da Abdulkadar. wabil bari a kogi sunan annabi abdulmuhaiminu abdulmuhaiminu a cikin kogi wa inda lahawan abun kwararruka sunansa abdulgiyas abdulgiyas don duk kwaron da za a ciyar da shi alfarman annabi ne kaji wa inda lahu shagun dabbobin daji sunansa abdulrazak salati suke masa sai su samu abincinsu su ma abdulrazak in kaji dabba ya faɗa to annabi muhammadu ne wa bi taurati a taura sunansa mazu mazu mauzu mauzu mauzu haka sunansa yake wa fil injila al injila sunansa ɗaba ɗaba wa bi suhubi a sauran takarkadu sunansa aqib wa bi zabura a zabura sunansa faruku faruku sunan manzon Allah a zabura wa inda layi abun Allah sunansa dahe muhammadan sallallahu alaihi Allah haka yake kiransa dahe muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaji da taura da linjila sun san sunansa ya murhum bil ma'rufi yana musu umarni da kyakkyawan lamari wayan yau yana hana su anil munkari gaba da mummunan aiki wai hili lahum yana haran yana halata musu kyawawa mimma harama fi shari'i na abin da aka haramta musu daga shari'arsu wai yuharrimu alaihim al-kaba'is yana haramta musu abin da yake mummuna min al-maitati kaman macacce wa nawa da abin da ya kama da macacce wai ra anu min israhum yana sauke musu nauyi sagalahum nauyi wal aglala da kukumi shadai da tsanance-tsanance annati karar alaihi wanda yake tare da su ka katalin nafsi fi taubaci kama a ce in mutum zai tuba sai ya yi kisan kai to mu wannan addinin mu ya zo da sauƙi wa kada wa isirin najasa da kamar gurbin najasa ka sa huka ka yanke mu aka ce mu wanke rigan فالذين آمنوا فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وأن سكا إيماني دمان زن الله صلى الله عليه وسلم به منهم وعزروه سنت تيمكيش عزروه سن قرفه من زن الله وقروه سن تبتت دمتينس ونسروه كما سن تيمكي من زن الله duk da ma taimakon kansu zai dawo wannan su ne sahabbai irin su hmm. eh, sai da na abubakar sadiq sai da dukiyarsa ya kare a lamarin manzan Allah ummina khadija ita ma sai da dukiyarta ya kare annaba da farko yana amfani da dukiyar khadija manzan Allah ya karasa ya kuma yana amfani da dukiyar abubakar ya karasa sannan usman ya ce ga dukiyarsa ana cin dukiyar usman har aka koma ga Allah nasaruhu kenan kuma sun karfafa shi sai da na abubakar duk abin da kafirawan maka suke masa sai da ya kare martaban manzan Allah bai ja da baya ba duk abin da ya kamata ya yayi Allah ya ce na shaida ni ma sai da na umaru a lokacin da ba a bayyana kiran sallah musulunci a ɓoye ya yi dalili a fito da musulunci sarari ya yi jihadi iyayensa sai da na umaru sai da na usman lokacin da za a je yakin tabuka ana bukatan kudi yakin yana bukatan kudi ya kawo kudin da ya isa ka je yakin ya dinga zuba manzan Allah zinari akan cinyarsa ya ebo zinari ya zo ya zuba ya ebo haka ya dinga yi sannan sai da na Ali bin Abi Talib duk wani yaƙe-yaƙe shi ya faranta a annabarai kamar yadda ran da aka yi yaƙin gwalalo a ran nan kafirai dubu biyu ba yahudiya sun kewaye gwalalau sun kewaye madina ba gurin da mutum zai fita a an yi mana ɗaurin talala sai da aka yi kusan kwana hamsin maza Allah ya zai sulhu da su ma ya ce kusan ku karɓi sulhu zan ba ku rabin amfanin mutanen madina ku ja dakarunku ku koma suka ce wallahi ba zai yoyi ba dole sai an san abin da aka yi sai dai a ba su kai biya bar ɗaya ce ta wannan ɗayan ba izinin su ma na yi amma yanzu tun da kun ce haka sai da izinin sahabbai na ya zai shawarce sai kali da bin walidi ya ce ya rasulullahi ni ban na kafiri ma kafiri bai karbi komai a guna ba a yanzu Allah ya mana buwaya da addinin musulunci za mu ba kafiri komai la nudi shehu illa sai ba ya ce abin da za mu iya ba su kurin takobi ne umarnin ka muke jira ai karfe baya gyaruwa sai da karfe <laughs> haka haka ce shi karfe in ya lalace da hannu za ka gyara yi sai da ne sai da karfe ai kafuri sai ya gamu da irin nan sahaban ai karfe baya gyaruwa sai da karfe dan kwarko ba idan bakin wukan ka ya lauye karka dinga duka da hannu ka kai makera a dinga daka shi da karfe karfe sai da karfe yi kafuri sai da irin nan daga nan ana cikin haka wasu kafiran suka tsallako daga cikin akwai wato abin nan abdul wuddi eh, menene sunansa ne amir bin abdul wuddi eh, al'amiri ko eh, sunan ko haka yake ne abdul wuddi al'amiri haka da ake kiransa to yi ma wani kafare ne amru bin abdul wuddi yawwa amru bin abdul wuddi ya ka san wuddin ko wuddan wala suwa can wuddan wala suwa to wannan gunkin wuddu ya ce yi bawon wuddu ne wani cewa zai yi bawan abdul suwa'a ne wani zai ce abdul yagusa abdul nasara haka ne bawan gunki yadda ake cewa bawan abdullah abdurrahman to yi wannan kafirin amurubunan abdul wuddi dan bawa wuddi shi dan gunki yi bawan gunki wuddu ne zai taimaka wa gunki wannan ya tsallako amurubunan abdul wuddi ya dinga kirari a gaban manzan allah yana kirari yake cewa ni da kirari na nake tsoratar da matsoraci ya ce ina masu da'awar higa aljannan ina wanda yake karyar higa aljannan yana cewa aljanna zai zo to ya zo gani zai higa ni ne zan aika hilahira kun ce kun mutu aljanna za ku je ce to mutum ya tare ni kuma nan ɗansa da nan ɗansa ma tazara ne da shi mayaƙi ne na gaske wanda da can an san shi ce kuna da'awar za ku higa aljanna kun mutu ya ce to mutum ya tare ni yanzu zai je lahiran sai da sabon suka sun kuyar da kai kasa ba wanda ya daga ya ce ni dama da magana na nake karya abokin gaba da magana na nake karya shi ba ma da faɗa ba annabi ya ce to jama'a ga yana yana kirari ko da mai fita a cikinku ne don kazan ba samu mai fitan ba annabi ne zai fita yau abin ya zama dole ba yadda aka iyaye ko ka fita ka tare manzan Allah ba za ka fita ba shi zai fita to dama yakin ake an tara a fasa ne shi kuma kawo mayaƙi ne aka yi hiru kaman awa ɗaya ya kirari ya kirari kafirai suna iwu a bayan ganuwa shi kadai ya koma ya zage kirjin nan ka kalla kirjin kafiri kurin mutuwa ce ya saba ba yau ake yakin ba manzan Allah ma ya san shi shine sai da na da ta ciyo irin ya bace ya ya zan hudu ce sai da na tsohon mayaki ne abu na abu wadi duk ƙasar larabawa ba wanda bai san shi ba kowa ya san shi Ya ce tsohon mayaki ne irin ƙarfin da Allah ya ba ya fa idan an fede saniya fa kafarsa zai tsaya ya ɗora haka akan kafar saniyan ya sai ya nemi ƙarfi mutum tamanin ya ce ku ji ya fata kuna ja kafansa ɗaya dukkan ku sai dai kya fatan ya tsage amma ba ku yi sakwa daga kafansa ba kafiri ne mayaƙi ne sadauki ne gwani ne kuma sannan jarumi ne duk abin da yake bukata Allah ya ba mutum ya ba shi. annabi ya ce tsohon mayaƙi ne kowa ya sanya sai da na'ali sai da na'ali ya ce ba kuma ya rasu zan fito ya ce to zon maka addu'a annabi ya kama kan ali ya yi addu'a ya yi addu'a sai da na'ali ya fito yana kirari da girman zatin Allah ya yi kirari da matsayin Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba Muhammadawa ne Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai kari aka ce a yi ismul azai maganin mai tsafi a kama sunan manzan Allah sallallahu alaihi ana ce mai wani yana tsafi ana <laughs> Muhammadin Rasulullahi yi kirari da matsayin Annabi Muhammadu ya wuto ya tsaya sai ya kalle ya ce yaro ba na son na kashe ka kai mai sabon jini ne ya ce billahi lalzi la'ila ila illa ni ba na kin na kai ka to daga nan ya sai zuciyar ta dinga hasala zuciyar ya motsa na kafirci daga nan ya ce bismillah ya sauko a kan dokinsa yahu da ya zare ya ce da sai dina ali ce to je ka yi shiri ni ma zan yi hiri sai dina ali ya higa ya shafe jikinsa da almuski ya za kayan yaƙi ya za hulan kwano ya za kwarkwari da salke ya riƙe kasausawa ya riƙe takobi ya yi hiri kuma nan ga barandami a hannunsa ga garkuwa sai da na ali ya hau doki ya tsaya da ya hau doki ka ce jibrili ne ya sauko Allah <laughs> wannan ni na faɗa ni zuciya ce take hararwa haka to ya yi hiri daga lokacin nan da ka kalla ka ga ikon Allah yi shi ma amur bin abdul ya yi hirin yaƙi ya fito ya zare takobi da zai zare takobi aka ce ka na hushe min narin ka ce harshen wuta ne aka daga sama takobin kafirin sai da na ali ya zane kowa su suka kalli juna wayan can mutum dubu goma sha biyu suka tsaye da yaƙi aka fara kallo nan ma sahabban muhammadin rasulullah su ma suka komo suna yin kallo Allah yana nuna ikonsa sai da na ali da ya zo ya cinkara da kafirin ya dubi sai da na ali ya kawo hasara yin ya kama hasara ɗaya yakin ya ƙare ai ba a ƙara ba idan kana da garkuwan ka tare hannunka nan wundulewa zai iya fancale jijiyar hannun naka ma cirewa zai Allah ƙarfin duka yadda ka san tirela aka daka maka haka za ka je kamar tantan ya zo ya dake ka haka za ka je da hannun cirewa zai kundil ba a taron saransa ai ba a tara kuma idan baka tara ba ka tara ya karya hannunka ka bari kuma ya kare ka ai da ya kawo mugun tsara nan sai da na ali ya tare yi ya ji kamar da dutse ya daka gau ya ji ya ce wannan ba yaro ba ne <laughs> ya ce wannan ya fi karfin yaro sai da na ali da ya kawo masa tsara tsohon mayaki ne da ya zunku ya babu tsaran ya bujeji. dai ana yi ana yi ai da aka yi garam aka haɗe ɗin nan gaba sai ƙura ana yi tun da safe sai da aka wuni sannan aka ɗaga tutar yaƙi aka tsaye da su a koma waye gari da aka gwabza da safen suka wuni kuma suka kwana aka tsaye da tutan yaƙi waye gari suka gwabza suka wuni suka kwana ba ci ba ya ba barci ba ƙibta ido sai dan uwan manzon Allah Muhammadar Rasulullahi a maganar annabi Muhammadu wanda ya sha jinin manzon Allah Allah zai bari sai da aka yi kwana uku ana abu guda ɗaya wallahi tallahi guda ɗaya daga nan fa yakin ya barke da Allah ya taimaki sai da Ali ana cikin yi a silkensa ya cire masa wani ƙawanya to yi sai ya mai da hankalin sama sai da na ali duk kura ake gani ba a kallon zai yi alin ne yake kallo ba wanda ya san abin da aka yi alin yake kallon haka ya mai da hankalin kafirin sama ana yaƙi can da ya sama da sai da na ali ƙasa da ya haka babu ya ɗauke gwiwa Shi ne da in aka yi zane na hoto za a ga wani mutum ya riƙe kafarsa ko kun manta da can ana duroyin to amurguna abdulwudi abdul yake kwaikwayo al'amiri hmm. ai daga ɗauke kafan nan da ya duba <laughs> sai da na ali ya wani kwanto ya duba kirjin ali da ya jefa wannan ƙafar. sai sai da na ali ya sunkuya ƙafa ta huce ana yaƙi ana yaƙi can an jima aka ce Allahu akbar Allahu akbar sai Muhammadu Rasulullah ya ce nasara Aliyu Ali yayi nasara da ƙura ta laba sai sai da na Ali ya zo da kan gaban manzon Allah ya ce ya Rasulullah ga kan kafiri nan yana haka ha yana haki sai da na ya ajiye kan da kuma ƙura ya laba da aka duwa mutum bakwai sun mutu a mutanenmu sai da na ya ce annabi ya ce wayannan ba ya ce ya rasulullah ai je wa mun kabaye na sun kuya. kabar ce ta buce ta kai nan yan kallon mutum bakwai kamar bindiga mutum bakwai ƙabar nan da ya buce babu ya kai sun. amru bin abdul wuddi sayyidina ali ya haka yi ne qur'ani hmm. yake ce mana wa azruhu menene gaban wallazina amanu wa azruhu wa nazruhu wa tabu'u nura allazi unzila mahu laika humul muflihu Allah ya ce wayannan fa sun taimaki manzon Allah Allah ya saka su sayyidina ali da alkhairi in dai abun yaki kaga rai yayi fari a to ka ji an kama ni in ba kama yi ba a kama dan uwansa Jafar yi kowanne kaman kowanne ne Jafar muna bi Dalib a wane mutum annabi ya ce za a je yaƙi kaza za a kai wane za a kai zai wane zai karɓi tuta wane zai karɓa za a kai jabar idan kai jabar kuma a khalid bin walidu da yi yaƙin zai ƙare a kai wannan wannan ya karɓi tutan a kai wannan wannan ya karɓi tutan da ya zo gurin wan sayidina ali bari ka ji wan shi ma jarumtan kamar kanin yake ana gwamza yaƙi da wannan na sayi da na ali tutar yana nan hannunsa ya haka ya riƙe nan yana tsara da takobi sai aka yanke hannu mai tutar, da tutar zai faɗi sai ya tafe da hannun hagu ya ɗauki hannun hagu ya sa da hannun hagun yake yaƙi sai ya tafe da hannun hagun wannan hannun hagun da ya riƙe nan da dungulmi ya sa tutar da dungulmi nan hannun hagun aka sare da aka sare hannun hagun ya zama nan an cire nan an cire hannu biyun gaba ɗaya babu nan dungulmi sai ya sa tutar a ƙafa nan ya toge ya riƙe haka yana kariya da haka haka sare wannan ƙafar ya ɗauki tutar ya mayar nan ya sa tsakanin yatsansa biyu ya rike dungulmi yana haka yana cikin haka da ya ga lalle wannan ƙafar ma aka sare ta yana kan doki da ya tsalle sai ya duna a zaune ya haka ya haka giga da tutar a ƙasa